الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne kafin zuguni ci da karatun littafin alhaqul mubin ya abi mustafa muhammad al-kabir al-kanawi ko manga al-hadith as-sadif ashar hadith ne goyi be ni ci عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين غا النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله يدين شيء في رضا الوالدين وعن يدين من شكو بابو وسخط الله فشي سكوما في سخط الوالدين ودا فشي من شكو بابو sayin rawawu a tirmidhi nas alhadisu sabiu ashar hadisu ya goyi ga gubeci an abi hurairata radiyallahu anhu da ba abi hurairata ku je da ilmin qala ga Kala rasulullah to ce ya ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yadkhulul jannata yazalu al janna man la ya'manu jaruhu Ikahu, zanan makwabciu wadda ya minci ya guwan rawawo muslim al-hadithu samin ashar hadithu ya ishi dugba an anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu ega fi na doji goma. wala ta tahasadu ega fi jonja sadama wala ta tadabaru e maje zumata ma. وكونوا عباد الله إخوانا يقعد يأتي وجيجين سوكوي يجين دوشي رواه البخاري ومسلم على حديث التاسع عشر حديث يشدني عن أبي هريرة لقباء أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله تشيرتش عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأن قاعد جيماني بتشيرتش بفعل قيامنا فلا يؤذي جاره nga lagun to makwabci ma wa man kana yu'minu billahi wal mil akhir na gaji iman ba ce ba fa'al kiyami Fali fal yukrim dai fa nga jin waye ga wuce wa man yi min billa wal yawmil akhir na gaji iman ba ce ba fa'al kiyami nan fal yakul khairan aw liyasmut nga ga alkhairu kuma mususu rawahu bukhari wa muslim al hadithu li shirun hadithu ne shi ci

wa maliku bai tushe yayi rawawu muslim alima muslim ga gobe um hadith ne wai ne ni ci na hadith ne abla ibn amr radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ridha allah fi ridha alwalidaini yarda su ku dan da yarda yan yamanci guba bai wa taqtullahi ya wujen su kuma fi saktil walidaini wa pamba gangari bi e ya wujen ya manci guba bai wale ga hadisi ne na wai wuna egi wuji bolobolu ya yi manci ko wucin waci wucin gwaga aga tuntun da kagun ji lefiya nan egi su baba wuye manci wuji yamman cewa jiga jiya da danin so bara masa ku ya rabbi ramu ma kamar rabba yani sagaira wa sho sani ko wa gajja to kuma wa ga ba fiska ma iyan yamman cewa ji wa ya yi da daraje muna nabi ga inna min abarri birri an yasila rajulu ala wudabihi wanda mini bolo bolo ezu su gui bi iya ko zane jide alaka wani gangani bi yamman ciwo ne yenne ibere zo ne daga yaji na ye ma ti ga ya ji jibe de ko mo ga ya ji jibe de to so ko ga ya da jibe wani amma in ga a je gina wani ma man yi to ko wani ba fiska wani ya ji ya wani da ye de ya ko azu tu wa jikiya yan wa lwa wani lajira na. wanda lazar lo ciya bida jato ko da sauran sunan wale ga yamanci gaji kiyo yamanci gaji fushi guri amma gaji fushi bai wasu gaji kiyo to sako gaji fushi gangani biyoyi ɗari ɗan dambo tsakani mai ke gbogbo gani da mai lokurani ɗan giga ita gina to mu bu lawar lokurani ba da kurage musulunci ba amma ya gina wani fadi a yamanci wuyi wani fi kataya wani fi ya soke ti gani tuwala ga ga mutu ala jike wanda wai da tirishan da gu agu ya jina ko e mi ga je mbu nga jike nga lasibu e za su muji wa ya shawara wangi ka tunu pele wa lawa shawara wangi wa ya wa lalo makanta wa ti adina kwa wa yi baba ko jiga nya ko e mo ti jiga ga gani wa jike wa go

mun dai ka soya wa ji kiya wa ji da babu ka bẹ̀rẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ lágbèrè ẹ̀kọ́ àsìbìtì wọ́n lè ká ko tẹ̀ yú yẹ kó jíjẹ bó bàánú àdájú kí ló ba àdàbàzà náà mun dai ka soya wa ji kiya wa ji da wọ́n àtúbà yà wọ́n àfọ̀dé yà wọ́n àjẹrò ni yà ní ọ̀nà mọ́ mú ká kí ẹ̀kọ́ ó ti dùkọ́ kó jùlọ gbọ́ná ńgbà bó ti tẹ̀kú bà kú da ku da àdákú dáfòdì wọ́n á rí kí wọ́n á kú dáa kú àgàgẹ́ ṣé ọ̀rọ̀ àmì wọ́n a ṣá àgàgẹ́ tó láti ọ̀dọ̀ olóògùn bó ọ̀dà pọ́ǹpù òkè ewé pọ́ǹpù bí ó ti kí wọ́n pùlú go fi bo wọ́n àti ẹ̀jà abẹ́ ìlú gbọ́gẹ́ ní ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ na amma ya gwane zai lukura na wuce lagun waji birin wali zai ya yan ikpe ko yaji fahimta yadda wani gana ya ji ya shi ba nan ya na ji ya da ibe da hannun shaji ya ji ce yadda ba wancan kura nu ba wa kura nu kubiti wace yadda ba wancan littafin ya ce zai maji halakun mu biyu an bauna hadisi umdat la kana bulugul marami mun ba mun

wala yadda ba ji katun bokwa wala yadda ba ji katun arabiya wala yadda ba kukura mu fitiya wa ke tuwo tuwo ke zuwa e tuna wa ke juna wa ke duwa dike wa ke duwa giye ruwa ji gani ako nga bi ko wa ga ga su kun ga da duwa no we bodo ya fa ita da jinu da duwa no we bodo we ke bugu ne yo ba ga ye ji fa ita ga ndoko mhm. nga yeri da Allah shiri da Allah subhanahu wa ta'ala sabtul walidaini amma yammanci ya beje wa foro ga wajen waje dede kusara na beje wa foro ga wajen waje dede waje da jan wuce ajiyan ta yi wuce nuje na wani jikiya wani lagun tsoye ya bane latawa ta lima kulokin sai ma fiye tilhaliki kayan manci magajin wa foro ga waje dede wace ajiyan wani buwa ke kefiye te jijina ba ajiyan na ba ha ba maso ba dole su kukan wuji su kulu guluji ganewa su kulu guluji kaza abin da babalu ci da wani ẹjú ìpá tẹ́lu kùrà bó ń bẹ̀rẹ̀ ní ngọ́ jíga ní ọkú mọ́ jíga ẹgbẹ́ ní na wájú suna ní àní òsúlù ẹ̀ súnà lẹ́wọ́ káyìn náà wàrà yìí wúwá wá ní ìfọ́sì wẹ́ẹ́ tó ṣe ìwọ́n ló kùrà àmújà lù súnà yìí fẹ́ lè tù yín so dẹ́tí ìdọ̀tẹ́ fún ẹ̀ ga igi nígbàtà ìzàlẹ̀ ìzàlẹ̀ ìdẹ̀gùn mú wọn ẹ̀jìn náà ti fẹ́ jù wọn láyà títà àti wọn kuntuna da kukunwa da wawon doci da sauransu waya momu ya daji wuji kaza wuji kaza da wasu firu ne da da ciyo ma na da da ma na zuko ya doci wa filo ya fiuti kai wuce ha da fo egin na ci shi ta babu bukan noro nga kodi awon nga zumba yo nga da kunu nga te na kata won nga te di kaza nga da ci ci be jiya awon ngo diga na ko sai ga ci a su bari yanzu na kaya babu na ji haji shi kwata wa haji gori kwata da muku da doshi wa da kun duk bunyani da ka ne buci na waje a yau suka yi wuce fata bai giri wani wala wani ka nuli saka ginan wa wani ke kwani zai yi ce baba ci zai ne da guri kwata ne ni a ji haji alayi kuwa lahi to to bira alayi a ce wani alayi wa ma a ji alayi kura kiwi a ci waya ka kwaya sun tun sabin nisa dane dai bai lafiya da mun yobe bi kirki to ko awun ya ni bi ne ko ko ajan albanka to ko agun to to ko ayo de ajan alheri ya to ko ajo ko fe be tito yi ngo de be kirki ya dana e tu na ne jin na ko so fe lo na awu shi wo qur'an ba bu be jin wa ji wa la ke abu ba won ga jin na uji girman kai nga da duna ko ye diga na ku hadisi guru الحديث السابع عشر عن ابي هريره رضي الله ga قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه manu jaruhu ba wa بوائقه zane makwabci da minci daga sheri ubuwa na aljanna lori aljanna na zane ya ke makwabci na alo zane ga ya ke makwabci na wajen aljanna wucin ko ba ka kuna zane ja ake makwabta ne ga ga da aljanna zane ja ake makwabta ne wa alajiya wa alajiya e eh, bogo ga te pika sai ji makwabce wa damuwa mu ga te shiye ne makwabce wa bo ke da jikiyo sai da wayi buye e nuza mu ko ga ci ci wa fe file pada gunkara nga ga wa ga dogan wa wa akuri ga la je mo da akuri ni no le fitina yino ko yi de ji fimbo ne de jo je kan doro mu ko jo ta fe da portrait on ne ne ba ta wuji de dia abu hamza sukari ngo do ga fo de fe ba labaru de kasu de shoku ko ka ti ji wo na kafin fi fiya ci da yadda sunna ko a mini manya sunna mu ci kwan zamani mu fari da yadda mun da ga abu hamza sukari har ki babu ne ibn mubarak bi zan mace aga ga na ne diga alawa fa jama'a ne ke ya jama'a go ge we ne ya jama'a ta doka da wa ba mu da sukari da ina ba mu da sukari ge ji ne ne yi a jama'a na nan a ba mu da sukari da mun ku bidi diye sun no mu fara tun shi ka makwabci kuwa ma yau wannan makwabci ga wuki ba kan sai wannan ga wai wuci wa wuci ga alaji sadaka ma ga mu ya je ya buya ko wannan wa ga wa wuci ta yana abamu da sukari rime jike wani tattara tarun a ci dai yi labari ga makwabci ya abu hamna suka ri waji a wura kuma yanzu ya zaɓa biya mi shishi a ga wata akwai yanzu a ga jira mi dubu biyu zawon shiga to zawon shiga a belo belo su kuma jira mi dubu fudu layi ga jira mi dubu biyu wikiyo ya e wurin mi na mushi na dirami dubu biyu na makina wuyan wulalla a wani bon wuyan hadi okwaci na ga aje makwanciyar abu hamza sukari na ebe e ne ga sukari na wuce lauga wai ku suka kuma ni iri e ga wanji wai ga wani sai manya suna bidi diwa wani manya suna da yadda ba rikido da nuna ce ji ndị da wajayo har tuba wuna ga ga aga ga wa wa a za ga da wa ba mu sukari a zan ga zan da cikin jako amma ga wani sai nga gaga gun mai wayo har ki babu na ga ga wode shi babu babu su kare wa ga su ga tinya ni su kin ne gun mana har ki babu na zuwa su a zuwa a su kare ne kuli bolo bolo ya ko tuya ne da ga tiye ga da alisun ne kama ko to ga su fi wani je yin do cha me ne do ga ta shi no wani ba do cha me ba ni be do ko kan wa yi to ka firi pe di bolo bolo du wa ga ta yin shi oyu wa ga lu ni oyu ẹjú zai ọ̀gá sẹ́yìn ẹjú ìjú wa ya kí wọ́n yà á tó mọ́. wọ́n gẹ́gẹ́ bolóbolo zan fún ìlọ́lẹ̀ bí ka lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n adá wọ̀ tún kàá nà wọ̀ níyún hàmì. yahudi. Ah, eh a wacce zane bai to izina zane ki ngo le en lawo ti wago da gobe dan bidiya ne gu da bidiyu ku ya kawo kashi ba biya alwala wal barayi ruta ni da ba amma wuce ka kuno gaje ka gun wala ji gane wa gbani babu ga bo tumi cho hmm èmi ló so na ń yàn pẹ̀lú ya àfẹ́jì kóta tó bí fagbọ́n lè tuntun nǹkan wá kó ya wọ́n di èmi ń dòkè àlọ́á fẹ́ bàbú mo tó mọ́ di èmi ń dòkè àlọ́á fẹ́ bàbú jẹ́ wàá jìnnà ọ̀gá dùn. kó ọ̀gá kú ọ̀dọ́ dàbá méjì. so wà ní ẹgbẹ́ wà wọ owó ẹni orí ká jìnnà bolo-bolo lókàtí ó sì egun táwọn sì máa di kí àná wọn àfẹ́ tí ba na ní wọn mọ́gẹ́dì gbólógbólógbó wajiyin a mai ju suku a ga fahimta yasu da zai gudu bai ba alkhairi na waje yana ko ji ganewa alhadis zamin ashar ana na sibbi malikin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ta ba ga zai ga noji goma wala ta hasa zai ga noji hasa da ma wala ta dabure ga su mata da shi ma wa kunu ibadallahi ikhwana ya fi wujin ya soko yayi ne da jirwa al-bukhari ga da muslimi ga yinana amma wa bai shi shiwo wannan zama bugu a dinin ibi ne yana waje na gya wa ma shi shiwo nga jiya na ko wa zun baje ta ga ruwa ce bone je je bon agadan is possible depend on ta la masla da mafsa ne biyu amma yana ya asali na zugu e ga na waje goma e ga jon ya asada ma e ga je zuma ta do jima e me le pe je so ko ne jikina u je so ko ne ya pe u je so ko ne ye jina do eji oji sallama esta oji mi ekpa oji bi alheri e oji shawara wa yi ko egun egoshi ilaga e ajin ajin ni eloje na izabu ko ilasu ilakowa mai da jiki ilaji ta biya da sauransu inda e fatan wa garin kunu ibadan layi da kuwa nan bu e ga lugwa za mu mota ya ga tan wa ga da ga da ga ko za mu ce ni bidi dimno ci tuti ci ma ko na daga sokwa albar ko dan wani wo ji ya ta daga kwa ai mu wuce mulana e bo ne je iri ni no da asa da yin nan la tahzadan ahadan ala na'amahi innal hasuda li hukmi rabbika shani do yaji za mu ce asa da bo ni mu na sokwa junan ko so ba wanda sokwa sokwa ai so e wannan asa da ji wala za je mata can hasada ji wala za biya ga sokwa hasada ji wala su kiya tsakani ali ta jobe alhadisu ta fi ashar ana bi rara rabi Allah nu ga annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu an ga ji ma da su kun fara ta mun ga la kun san makwabci wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fali yukrim dayfu an ga ji ma da su kun fara kiyami nan fu ga wuci wa man kana yu'minu billahi wal fali ma da su kuma fara ga kuma rashin hadisin ne ne wallahi gan mini si fayan mu mi ne won won gauci mini si fayan mu mi ne won mo kwafiyoci mini si fayan mu mi ne ma wa filo ga alakhairu wa mu ga ga o ma ne ga hadisin wallahi gan e ko ne da la la ku so ko kwafiyoci ne ka kai ana da yin cin ane dẹ́yẹ̀ tí bí ẹjẹ́ mọ́ kọ̀tù ní wọn lágùn lásù ane ládùúkì ẹ mọ́ kọ̀tù yìí lánìí wọn lágùn lásù kó ane disturb ẹ mọ́ kọ̀tù tí a fáwọn ìgbẹ́ ṣẹ́ bàárẹ̀ ẹjẹ́ mọ́ kọ̀tù yẹ jẹ́ lílẹ̀ alẹ́ ọdíkẹ́ wọn lágùn lásù ẹni dà tí o jẹ́ dà fáwọn yẹ bí mọ́ kọ̀tù yẹn aládùú ẹ̀ bọ́dí wọn láwọn kákùnrin bá ti hàn mọ́tò tààrẹ́ dùn wọ́n dùn buhari ẹ̀ láti ṣèlú wọ́n lè pàṣẹ ìdèdè jù lọ sọ̀kọ́ wa ẹ̀rọ àwọn wọn gàtí lẹ́yìn yìí ti yọ lánàá wọn yọ fẹ́ẹ̀dù gẹ́ni yìí bàbá yìí lẹ́yìn táàkì náà fẹ́ẹ̀dù tánà káyì àti kàlọ́ yìí lọ́sọ̀rọ̀ nsọ. ga alheri ko ma wasu sun ba Qur'ani jin askaru ji faru batu ka goya su dede mun ka da aw li yasmut hadisin ya shi hadisin ya abi hurairah Allah anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam la inna allah la yanzuru ila yusadiku ko la inna allah na kai so ko cin wala ila suwariku maji kire yi so ko ya walakin yanzu ila wa amalikum gbe gani fiye jiga so muslim ga wuji ba mai faboku wula da ajin a mai fajiko wula da anin sannan ba wula da ajin a mai kurgi wula da anin a mai bagi wula da ajin a mai zagi wula da anin wujin ko majiki sannan da da ya yi ko sannan da gemu da gemu a ko sannan handsome sannan da handsome a sannan beautiful sannan da beautiful a ko zanne a je bota zanne a je pako unje e, na so ko la ji na to ko la ji na to ko chile ti la bari an ji ba dan na to ko chile ne ina akara makum da la ta bu zanne di zanne di ciwon gaba so ko ga zanne da su ko ga nan na to ko ne to ko ne ne kulu ju ku ye gbe ni pa o ji wa maliku bi e etun ma ji wa ni ati ji en gbo ko wa ya yẹgbọ̀gá tájú ẹkùn ìwà ń yí wọ́n àjíkọ́ àti ìlòfin èdè ọ̀gẹ́wò tí ẹnẹ́ náà ẹgbọ́ ọgbọ́nà àà na àmọ́nú wọ́n àmìlù ni bẹ́ẹ̀ tún ìdá kíra dandan yẹn gbọ̀n ọ̀nẹ́ wọ́n àti ìlà ọ̀ṣẹ̀ wọ́n ti jìlbà bọ̀ àti ìlà ọ̀ṣẹ̀ sáà ní ọjọ́ ìnáná wọn àtẹ́kù ahahuna wújí wújí wújí wújí sáà ní sọ̀kọ́ ìdí ẹ̀yìn yẹn gbọ́dọ̀ àyìn sọ̀kọ́ ìdílé sọ̀kọ́ ìdí ẹ̀yìn pẹ̀lú wọn tí ẹ̀ tuntun lè kò lu ibi kùn wá àmàlìkùn. Lọ́kíyà. nye kwaga iwaji fiye tun a iwaji e mana a nga ya nga ya da shi nga muso mu je ne waje baga mu yi sallah nga wuci ya zade wuci ya zade di E, e bone la no je ja be baro ja yi yana mo ti láwùjọ wá àjẹ àǹfààní ọba ọ̀rọ̀ náà ká ẹ̀rọ lónìí ká nánà ni. káṣí ẹ̀bọ́n ẹ̀ lánàá ṣe pa màṣín mo ti dá yí mo lánàá mo ti láwùjọ wá àrọ́jọ màṣín kún wọ́n á kí wọ́n á jẹ àrá mọ́ ni. ẹ̀bọ́n ẹ̀ lánàá ti ṣe èbí mo ti dá di kí mo ti dá dùn dáná mo ti láwùjọ wọ́n ti wọ́n ká fẹ̀tẹ̀ àbẹ́lá lóra kún èbí mọ́ lànà àbálùbátà lẹ́sùn fún náà àjídè. zana su zana zana zana zana zana ba na kanan gobe da kanan jina na waji na waji na kan yan wuya ji jina eh shi kenan so faye kiyo wajen kai zayo bi tabaruji ofe ji kiyo ofe ofe ga hujji so imani wa gai wangi ungo yetu igio yetu wangi mungo ya hadisi na malaba lubini yati ya hadisi ma hadisi ta me na za ma leta ni fa rabbi gani wa digio gani wa lo wal ilmu inda Allah subhanahu fali ukrim fali ukrim dai fa wa ga wuci ni ban na ko bi ni cha manja hmm. wa mm ci wa ko ta na wa nan gina mm ga ida ci wo bi mm tungo wa ga wa di wa a ẹ̀ẹ́dẹ̀jìgá wọ̀ ẹ̀bẹ̀ náà wọ́n gá sídá ẹnu is it bisikíìtì is it nuwa is is it what. ọmọ oh, mèjì súnlẹ̀ òwò àdìsúnlẹ̀ wọ́n ti gé rẹ̀ àbíyé wọ́n tó ti pàtẹ gé ògè àwògè àyè kálẹ̀ ìlú àbọ̀ àmà àbíyé wà á di ń gbọ̀ wọn jíṣẹ́ ẹ wá rẹ̀ bíà. a wà ká àbí bí ó ne ẹnlẹ́ o ti ne wò ó ní wàá ní kókó ẹ̀ kàn náà àkúrẹ́ kan láti ní. ilé tó fa ẹ̀ka wọlé ìlàjì sáté ìbòdì pè gá. ẹnlẹ́yẹ wàá ne wọn náà wọ́n dé ká jẹ ga òun tí wọ́n dé ká jẹ ga òlì

Nga ne bayani wasu woku zajiye kan wai tiye sunan kashi woku zajiye kan wa yaje wa lokaci gaji ga bai ji bayani. Ah, okay. gurgurin daji da mu ga hanwa da ikafi ya a ta kin maza ba mu ga <laughs> daga mutum da ya a duk gano eh mu wala shi roji <laughs> a ah. ya shi shi shi ken da ci ne ya ga ni da ya ko ne wa da ji ne kaka ku ga ko ya ne ga wo bi su waje ga je ga ga ci ga ba bọ̀jì kuma láyé pẹ̀lú ìfúnla a làwùsà àṣìṣe. mo ò jẹ owó ìṣe ìdí àlùjá rẹ. wò láti wà ní tí di òun wà lọ́wọ́ di tí wọ́n ká òun. gbàgbé ìgbọ̀n ṣírù tí wọ́n wà ní ti agájú ẹni gé ní ọ̀gá ju dáàbò àdàwọ̀ ẹni ọ̀gá ju àgbẹ̀ e ah, ah, àbá